kirhu ila gairihi wato tsoron Allah abu ne wanda yake sananne tsoron Allah da tsare Allah idda amrihi wa nahyihi faman ittaqa Allah duk wanda yake yayi Allah a wannan magana ya tsare kumurni da aka ce ayyayi ya tsare hani da ya hanu تولى الله حفظه ألا زي في نوين عنهم فريشي الله زي جبريشي فريشي ولم يكره إلى غيره بي جنجن البشيز وقال قال تعالى وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا لا يتقوى idan kuka yi haƙuri kuna ji ana cutar ku kuna ji ana fata ku kuna ji ana tare muku hanya ana kawo wa tafiya ku kafa angulu sai ku yi haƙuri kusa yanzu ido wata taɓo kuka tsaya kuka bi Allah kada ku sake da raddodi ko da menene a'a ku ci gaba da bautar Allah babu ji babu gani ko ka hau wannan martaba guda biyu la ya zaura kun kai duhun shai'a ma kirkin su bai cutar da hukumai ga magani iyakan magani wanda tabbas ne wannan maganin ka aikace kana ganin sa nan ka yi haƙuri ka fita can ka kafa haƙuri ka kafa fita قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما احفظ الله يحفظك كتري الله وبنجي تبارك وتعالى ذكري جد مكينك جد تكاو وكتنغر احفظ الله تجده تجاهك كتري الله ذاك فمن شكبنك faman hafizallaha hafizahullah sai ga za ka ne mustafa ga magani sai dai ya za a yi mutum ya tsaya ya shashi ya za a yi hankalin mutum ya dawo kan wannan maganin tun da tsare allah na abu ne da yawa abu ne da yawa ba abu ne kaɗan ba rayuwa kaɗan ba ɗayan eh, kana son ka tsare allah ya tsaro sai ka ɗora ta kan yadda allah ke to dole za ka dinga ganin can ka ba mi nan ma ka ba mi nan ma ka ba mi sai tuba hafizahu Allah wa wajadahu amamahu zai same shi a gaba Allah a nan ka tsaye Allah ka gaba abin da ya taho ba kana zaune ka za ka san inda ya za ta tare ka sai ka da Allah wurin amamahu aina ma tawajjaha ko ina ya fuskanta kai ko a duniya aka tare ka aka kashe ka nan duniya sai ka fauka a nan Allah ma'anawi aljanna za ka shiga duk wanda ya mutu a kan taimakon addinin Allah ya yi shahada Allah ya ji kan ana ce masa sarki malamai izzubun abdussalam ya wani gyara yi wani magana ya tsallo har magana shi ta taɓo sojoji shugabansu lokacin da ya yanta su ɗina bishe sai sun fashi kansu a asalin zuba yi shugaban tsaro sojoji za zare ta koyi sai kwankwasa masa ƙofa ɗansa ya fito shi na babanka ya ce yana ciki ki amin shi yaro ya shigo gida yana rawar jiki ta ai mutumin yana da gida haka mutumin nan yana firgice mutumin san yana ji yana neman ka babu ita kai ka fantan da hankalinka ba irin ne ake kashewa ba wanda ni ban kai martaban karantar wanda har za a kashe ni saboda Allah ba mai ne duk alƙandar da kai da gani wane ne ai ba wa Allah ai ba wanda zai shahada sai wanda Allah ya dare shi ina ga abun da na ban kai martaban da Allah iya yarda da ni za a kashe ni ba ya fito kife me sai yadda sako bai kama shi wanda ba ta hannun safar Allah sai kama shi shi ne imin du'a'i roƙa bin Allah ya fito da ni imin du'a'i shi a lokacin ya fito da bai kai martaba a kashe shi saboda Allah ba saboda mai yi wa Allah Allah ya yarda da shi zai yi shahada wannan aiki ya yi سوجنا هكا زي كفابو الله عدم فعلمت عليه إذو إذا كفابو معيكي مثل ما بتزوبا يكعرن ننكي وثابو معيكي فمن حفظ الله حفظه الله ووجده أمامه أينما توجه ومن آه، ومن كان الله حافظه duk wanda Allah ne a ko mai tsare shi wa amamahu fa mimman yakhafu wa liman yahzaru wa zai ji tsoro ga wa zai hirgita ayya isa ba da lamun ba